Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna abota ce ko soyayya kashi na goma sha biyu. Kwana biyu da dawowa ta haidar ya dawo wajen safiya ta ji labari. Haka kuma ba ƙasa kasa gwiwa ba ta shirya mashi kayan tarba na abinci da abin sha. da kanta don yanzu kan ta a girki ta sa sale ya kai mishi gida washe gari ita ma ta shirya ta tafi a tsakar gida ta tadda ma suna ta yi rasu irin ta da uwar da ke da tsananin shakuwa ya dan yi mamakin zanen ta sai dai bai wani bari ya nuna bai kautar da kanshi da fuskarsa a tunaninsa tunda ta daina neman sa ta yi fushi ne da abin da yake mata shi ya sa ta kyale shi ashe ba haka ba ne don ko abincin da ta yi jiya? umma da bakinta suka cinye don shi lokacin matani ya cika cikinsa bakin ne suka manta da umma ba ta sanar da shi an kawo abincin ba sai yanzu da diya ta shigo sannan ta tuna kamar kowace da fara da girmama ta gaida umma sannan shi kafin ta zauna gefen umma yadda ya ja baki ya mata shiru tun daga gaisuwar ya kuma sanyaya mata gwiwa don ba haka ya saba yi mata ba hirarsu suke sha in ta zo don har sai umma ta gaji ta tashi ta basu amma yau ya kamar bai san da zuwanta ba gidan da umma take mata hira ka ta sakewa ta dan haka bata wani dare bata ta ta ce za ta tafi ba kamar kullum ba har ta gaba da tunanin zai biyo ta sai kuma ta ga ba shi da niyya dan tsayawa ce ta danne kukan da ya taso mata ta juyo ta ce ya ina son magana da kai shiru yayi kamar ba zai je ba don har da umar ta maimaita masa kafin ya miƙe gaba ta zuwa bakin gate ta jingina ta limshe ido cikin son haɗiye kukanta tun zuwan ta ba daɗewa ya ƙara sosai dai bai ce mata komai ba sai kallonta da yake ta yi cikin jin daɗi don ba ƙarya ya yi kewarta kamar ya hauka sai dai rikici namiji ne ya iya dannewa nuna kamar bai damu ba jinjirin yayewa ya sa shi gyaran murya hankali ta fara bude idanta da ya dan yi ja ta sauke a kansa wanda da sauri ya kaudar na shi jin wani irin yanayi da ya zarga masa sai da ta haɗiye wani abu da ya tokare mata a wuya da kyar kafin ta samu damar yi musu magana yaya na yi maka wani laifi ne ko na bata maka rai da wani abin da na yi maka kansa ya girgiza yana faɗin a'a can ƙasa ƙasa kada su da ido ba ke musu komai ba to me yasa yake mata haka irin wannan abubuwan ko kuwa ya samu wata budurwar ne a tafiyar tata wani irin faduwa gaban ce ya sa ta yi maza ta sa hannu ta dafi kirjinta jin kamar zuciyarta za ta fito to me yasa ka canja mana ai da ba haka ke mini ba shiru ya ɗan yi don ba shi da abin faɗa mata to me ta mushi ba komai sai dai haka kawai yake jin akwai abin da take ɓoye masa game da ita haka kuma jin irin kuɗin mijin kanwar mahaifiyarta ya sa ya fara ta baba akan anya kuwa ajin mu'amalarta ce kuwa wannan shine dalilin da yasa yake ja baya da ita don yanda ya shiru shaidar ba ta mishi kuma bai sa ce gaba zuciyarta na ɓaci tana yarda da zuciyar da cewa ya samu wata budurwar ne shi yasa ita ya daina kula ta yana tsaye yana kallon ta take tafiya ba tare da yayi dakatar da ita ba ta tarna ta shiga ya dade tsaye a kofar gidan kafin ya iya juya a cikin gidan yana jin ba daɗi a ransa yanda ya mata sai dai da iya gaskiyarsa don baya son alaka da 'ya'yan masu kuɗi ko da ya shiga kallo ɗaya mace masa ta san akwai matsala don haka ta nuna masa gefenta bai yi musu bai zauna yana sauke ajiyar zuciya me ke faruwa tsakaninka da sadiya don yadda kai mata san bai min daɗi ba haka ita ma na san sai ta ji ba daɗi wanda na san hakan ne dalilin tafiyar ta da wuri tunda ba haka ta saba ba sannan yanzu ka fita ka je ka dawo da wani irin yanayi maza ka faɗa mu kuma kar ka fara yi min ɓoye-ɓoye don dukkaninku ya'yana ne sai da sun sunkuya da kai kafin ya shiga bata labarin tun kiran da ce mishi a saudiya zuwa yanzu shiru mace ita yi ma jikinta ya yi sanyi don ita don ita ma ba ta son alaka da 'ya'yan manya saboda da yawansu ba su ɗauki talaka da daraja ba sannan ba a bakin komai yake a wajensu ba duk da ta san ba duka aka da aka zama ɗaya ba amma ta san in ya sadiya 'yar masu kuɗi ce ba lallai su ba wa haidar aurenta ba don ita da a ta, haidar da sadiya soyayya suke yi sai da ta gama nazari a ranta ta riko hannunsa a tausashe ta ce wannan ba dalili ba ne da zai sa kai mata abin da ka yi haidar hakan tamkar kawo lakanta ta ne bayan ita kuma tana ɗaukar ka da daraja kuma gidanku ta zo ko ba na tunanin yar masu kuɗi don ba ta da halayyar girman kai sam kuma da yar mai kuɗi ta yi ta da kanta za ta faɗa maka yanzu da ka daina wannan tunanin ka samu ka kawar da ɗanin da ke neman shiga tsakanin kyakkyawa alaƙar ku ya kamata kuma ka kira ta gaba ta hakuri don na sai yanzu na tun cikin damuwa gyaɗa wa umma kai yana na yana nana ta batun nata a ransa kuma bu maganar umma na kan hanya dan da ita yar masu kuɗi ta ai ba zai ba za ta boye a sukul ba don sai hakan ta faso ɗakin ya shiga ya wayarsa tare da nemo namba ta sai dai ya kasa kiran sai jujjuyawar ke a hannunsa da gare iya samun karfin gwiwa don na kiran nata ta zangin ɗin da waya take yi kuwa tare yake tafiya da bugun zuciyarsa tun daga dawo ta shige ɗaki, ta rufe kanta ba wanda ya sake ganinta wani irin ɗaci ne take ji banda kuma hawayen da yake zuba kan fuskarta gabaki ɗaya duniyar ta mata zafi bata taɓa ɗanɗanar wani zafi rashi kamar wannan ba ta sani bai da laifi tun da bai taɓa cewa yana son ta ba amma kuma da bai sake ya nuna mata kulawar da har misali da ita matsayin ma har yake misali da ita a matsayin matarsa ba da hakan ba ta faru ba a lokacin ta tana da ta sanin ɗaukan wayar satin a farko dan ita ce ta zamo tsan dan ita ce ta zamo alakar da ta shiga tsakaninsu ringin din wayar ta ne take ta yi wanda ba ta jin za ta iya ɗauka haka tana sauraron ta ce ta gama ta mutu wani sabon kiran ya sake shigowa wasu wasa dai sai da aka kira biyar yana shigowa yana yankewa ba tare da ko kallon ta ta yi ba balle ta dauka daga ƙarshe ma wayar ta ta kashe don karar ba karamin ciwon kai yake kara mata ba jiyan da mama gaji ta so ta fito ki ta yi ta ce karatu take yi ranar kanko da wasa idanuwanta ba su ga bacci ba juye-juye kawai take a kankana har da ƙarshe ta hakura ta sauka ta wuce bandaki ta alwala ta shiga yin nafular da ba za ta iya kiyasta adadin da ta yi ba ko da ta gama shirin har aka yi kiran sallah na biyu ko da ta gama shirin makaranta idanuwan ta ta tsaya ta kalla cikin madubi ba karamin kumbura suka yi ba ga kuma sauya kala da suka yi saboda kukan da ta yi ga kuma rashin bacci ajiyar zuciya ta sauke tare da ɗaukan bakin gila ta saka a fuskarta don gudun maganar mutane kafin ta fito daga ɗakin ta tsaya yin breakfast ba wanda mama gaji ta mata haka ta musu sallama akan za ta siya abinci a makaranta ta ci yau kan ba wani karatu kirki ta gane ba kawai dai ta zauna dumama yanki ne har ta sunan malaman da suka yi musu karatu in za a kashe ta bata sani ba saboda gabaki daya hankalinta da tunaninta baya kan makarantar gabaki daya ko da aka tashi bata san an watse ba tana zaune sai karar ringin ɗin wayarta da fafi ya kira ne ya katse ta ta yi ta kokarin wajen nuna ba komai da yake damunta don ta san halin fafi yanzu nan zai rikici har ma ya iya biyo ta suna gama wayar ta kira sale domin kuwa kasancewar yau juma'a ba su da lakta da yawa har bakin hol ɗin ya fakin ta bude ta shiga suka tafi ko zama ajiye jikarta ba ta yi ba a ɗaki mama gaji ta shigo ta sanar da ita zuwan haidar kallon maman ta tsaya yi kamar bata gane yaran da take magana da shi ba cikin tunanin me kuma ya zo yi mata a gidansu sai da maman ta taba kafaɗa ta sanar da dacin hayacin ta tare da amsa mata tana zuwa sai da ta wanka ta canza kaya kafin ta fito kamfan ɗin kamar koyaushe in ya zo yau ma yana zaune a kan farar kujera ta same shi sanye da t da jeans kansa a sunkuye yana ɗan kada kafarsa salama ce tare da jaro kujera ta zauna cikin dago kai yake amsa mata salama da ce yana binta da kallo ganin yadda ta ɗauke kanta gefe ta ji kallonsa gaishe shi ta yi sai dai bai amsa ba ta kuma wata sake maimaitawa ba ta ja bakinta ta tsuke tsawon lokaci suna zaune shiru a wajen kafin ta fara kokarin mikewa tsaye dan shiga gida dan ita kan bata ga amfanin zaman ta a wajen ba tunda ba shi da abin da zai ci ki yi hakuri kan abin da ya faru jiya ban kyauta ba shi yasa na zo na baki hakuri sam ta yi ba tare da ta miƙen ba kafin ta juya ta kalle tana sakin murmushin takaici me ce ya kamata in baka hakuri na shigewa rayuwarka da nake yi bayan baka bukatar hakan ka yi hakuri sannan insha Allah zan koyi tsayawa iya matsayin da aka ajiye ni tana faɗa hakan ta mike tare da wucewa ta bar shi zaune a wajen cikin mamakin da ke neman daskarar da shi Dan bai taɓa sanin za ta yi mashi haka ba ya ji ma zaune kafin ya iya mikewa jin za a tare da sallar juma'a ya fita bayan ya yi wa mai gadi sallama a hanyarsa ta komawa bayan an yi da sallar juma'a ba abin da yake tunawa irin kalaman da ta faɗa masa da tafiyar da ce ta bar shi a zaune kamar soko sai dai ya sani ko mai ce masa shi ya ja kuma shi ya fara bai san yarinyar ta san kanta ba sai yau din nan dan shi ya sa yana ce mata ta yakuri za ta hakura komai ya wuce su koma kamar da sai kuma ya ga sabanin haka ko da ya isa gida falo ya iske umma ta kishin gida tana sauraron rediyo tana kuma jan tarbi gaishe ce tare da neman kujera ya zauna ransa duk ba daɗi fatan dai ka je gidan su sajiya E, umma na je daga can ma na wuce masallaci to masha Allah ina ce dai kun daidaita kanku dan shiru ya kafin ya kalli umma da yanayin damuwa umma ta ki saurara ta na yi ta kiran wayar ta tun jiya da ƙarshe ma sai ta kashe na je yau kuma ta faɗa min wata magana da ban ji daɗin ta ba me ya laifi na dan ina kokarin ganin ban zubar da mutunci na ba ta hanyar gujewa duk abin da zai ja min wulakanci umma baka da laifi wajen yin hakan sai dai kana da laifi akan abin da ka yi mata jiya kuma dole ta ji ba daɗi ya ta nuna maka dama sai ka dage sosai wajen shawo kanta ni ma kuma zan kira ta a umma ba sai kin kira ta ba ni da kaina zan gyara komai to shi kenan Allah ya haɗa kanku ga abincin ka can a kicin da ni ya amsa yana miƙewa ya ɗauki abincin ita kuwa ko da ta koma kan gada ta faɗa tana sakin ajiyar zuciya bata san me yasa ta faɗa mishi haka ba sai dai kawai ta ji ta faɗa ne bakin windo ta yi ta tsaya tana kallon sa a zauna lokacin da ya tashi ya fita duk sai ta ji ba daɗi hakan da ta yi sai suke ganin kamar sai mishi wulaƙanci ne haka dai ta zauna ta shiga tunani-tunani daga ba kuma ta sanar da mama za ta yi bacci kar a shigo kiranta in ta tashi za ta ci abincin da wannan damar ta yi amfani wajen ramo baccin jiya da bata ba a lokacin ne kuma ya ke faman kiranta amma saboda tsabar yadda ta yi nisa ko kiran bata ji ba sai gab da magarba ta farka inda allah ya taimake ta ma tana fashin sallah wanka ta yi tare da sa kaya masu sauƙin nauyi sannan ta fita falo Abin ta ci har ma ta iya ɗan kallon wani komedi da ake yi a NBC drama. Da dare kiran fasi ne sa ta ɗaukan waro kuma suna gama ba ta wani duba komai ba. Ta ajiye ta da bacci ta sake kwanciya abinta. Shi kan da yana can duk ga baki ɗaya ransa babu daɗi. Tunaninsa tana ganin kiransa da ki ɗauka. Ga baki ɗaya sai ya ji baya jin daɗin komai ma. Da yake kewaye da shi. ranar da kyar iya yin bacci don dama ya daɗe cikin kewarta yana je dannewa ne yanzu kuma abin ya fito fili washe gari bata ta je school ba ba su fita yawon shakatawar da suka saba ba domin ba ta cikin yanayin Ƙarfe biyu tana kwance idanuwan ta harfi ba tare da ta san me take tunani ba kawai dai ba ta jin daɗin ranta ne harira ce ta shigo ta sanar da ita zuwan haidar Gyara kan ta yakan ya sa Aliya ta fita ta kai mishi lemo da abincin da suka dafa. Dan sun saba da shi sosai saboda zuwan da ya dinga yi kwanaki. Ya dan jima a wajen kafin ta miƙe ta fita bayan ta saka mayafin a baya akan doguwar rigar da ke jikinta. Yau kwantin da ta fito idanuwansa na kanta haka kuma tana jin tasirinsa a cikin zuciyarta. Ba ƙaramar dauriya ce ba ta ƙarasa wajen da kafafuwanta. yau ma sallama ce mushi tare da gaisawa ya amsa yana ba da dukkanin attention ɗinsa a kanta to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah